Wannan karan an buɗe dandalin ne akan kasafin kuɗin bana da har yanzu ba a riga an amince da shi ba. Watanni kusan biyar bayan shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da shi ga majalisar. Ko da yake bayanai sun yi nuni da cewa har yanzu ana ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara dubu biyu da goma sha bakwai ne saboda faɗuwar tattalin arziki da ƙasar ta shiga. Sanata Abu Ibrahim ya yi nazarin abin da majalisar ta fuskanta bayan sun samu kasafin kuɗin. Eh na bana gaskiya an kawo da wuri kuma an nuna mana cewa ministoci da yawa ba su ba da haɗin kai ba. Ana cewa a zo a su zanna su kawo kaza ba su kawo ba. Kwamitoci kuma za su iya kai abin nan nasu ba matsayarsu akan kasan sai sun ji daga ministoci sun ji daga shugabannin ofisoshi na gwamnati. to waɗannan su ne suka kawo wannan wannan matsaloli to kana ganin wannan sabon salo da kuka kawo yanzu zai magance wani abu eh to tun da hadda ministocin da suke kula da waɗannan abubuwa na farko dai zai nuna ma jama'a inda matsalar take saboda duk aikin jama'a muke da shi a bangaren shugaban kasa da mu 'yan majalisar aikin jama'a muke to irin wannan taron da ake yi kowa ya tashi faɗi inda ya tsaya menene dalilin bai kawo ba cikin lokaci da sauransu kaga zai nuna ma jama'a ina matsalolin suke kuma mu ma kanmu za mu gani in ya kamata mu gyara mu gyara shi shugaban kasa da mutanen shi in suka ga su ma suke laifi za su san yadda za su gyara Ɗaya cikin wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka halarci zaman, Comrade Isa Mustapha, wanda ya zo daga jihar Jigawa, ya bayyana mini yadda suke kallon wannan sabon salo da majalisar ta bullo da shi. Abin da muka kalla a nan shi ne abu ne mai matukar muhimmanci tunda ba don shi ba ba za ka ga ayyukan gwamnatin tarayya ba ma a ƙananan hukumomi na a magana ƙauyuka. To amma inda gizo yake saƙa shi ne shi wannan ayyukan yawanci ana yin su ne ba tare da jin yawun bakin al'umma ba cewa me suke bukata a yi musu a wannan yankin wadda haka yakan janyo a kaga ayyuka iri ɗaya fiye da guda biyu ko uku a garuruwa a gari guda wanda kuma wasu garuruwan suna sa to shine muka yi kira da su cewa ya kamata a haɗa karfi da karfe da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen ganin an samar da wasu hanyoyi da za ki ke karɓar bukatun jama'an nan ana sakawa a cikin kasafin kuɗi domin aiwatar da su. Shi ma shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai Mustapha Bala Dawaki ya ce bin diddigin kasafin zai yi alfanu tunda har an fara gano inda aka sa wasu kuɗaɗe masu yawan gaske. koyan ƙasa waɗanda ake wakilta su zo su faɗa ra'ayinsu game da abubuwan da suke bukata da kuma abubuwan da suka gani a cikin shi kansa wannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya kawo su duba su gani idan akwai wani gyare-gyare ko kuma akwai wani abu da suke gani wanda yake bai kamata a ce an sa shi a cikin kasafin kuɗi ba su zo su bayyana wa jama'a kuma su sanar da majalisa su ce to ga abin da ya kamata akwai ma inda suka tsinto waɗansu kuɗi wanda yake na share-sharen ofis wajen biliyan ɗaya da wani abu wai a ofis ɗin shi kansa sa national security advisors to da haka muka ce bari mu ba mutane dama su zo su duba yana abubuwa su faɗa su kuma kuma majalisa idan muka zo muna aiki a kan shi wannan kasafin kuɗi da muka bincika muka gani to za mu iya cire wannan kuɗin mu sashi inda zai fi amfana 'yan Najeriya. Masu nazari na ganin bin shawarwari da aka samu a irin wannan dandali na sauraron ba'asi zai sa Najeriya ta bi ta farkin ƙasashen duniya ta hanyar amfani da fasahohin zamani wajen bayyana wa al'umma matakan da suka shirya domin su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.